قيام الجنة وجمع جنن آه، تنتنا الجنة للعبد فيها خيمة من لؤلؤ جوفت هي صنعة الرحمن ستون ميلا طولها في الجوف للزوايا أجمل النسوان يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا الاتساع مكان فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها شواطئ الأنهار في الجريان ما في الخيام سوى التي لو قابلت نير للنيريين فاني لله هاتيك الخيام فكم بها قلب من علق ومن أشجان فيهن حور قاصرات الطرف خير حسانهن خير حسان خيرات أخ لكن حسان أوجها والإحسان متفقان للعبد فيها خيمة للعبد خيمة bawa na da wani tanti a cikin wannan aljannan. Tanti, me tamirinsa a tantin min lu'ulu'i, ne, wanda lu'ulu'i ma dai baka san shi ba tukuna. Kadajin wifat, wanda an masa rami haka shi aka rarake, aka sassaƙe. shi. هي صنعة الرحمن وانا سسقانين الله ستون ميلا طولها في الجو مي كل الزوا يا أجمل نسوان آه، ستون ميلا أوانفا أثما ميل ستين لؤلؤي a duniya ba taɓa cewar ra'ayi wani gida mai mil sittin ba a sama ko wannan wanda ake maganan na wanda aka yi waɗin na Dubai wanda aka yi shi ya yi ƙafa sannan kuma ya yi sama inda a kake na sai ka ga kifi ya gano ka ya rugo da gudu ba dama kana kallon shi hmm, tsautsayi maza ya kula hmm? ne kan ba zan kwana a ciki ba ko mazan bello me kai ne me kwana a ciki ya kwana a ciki in ka ga na je na kwana a ciki to jila eh, kuma yanzu na wuce da ni so ruwa ne eh zan kwana ina haɗe da bindiga na in ya ɓulla ciki to ni man haɗo masa abin da zan haɗo masa tunda akwai abu da za ka biyo ka yi sama amma kana tafiya ga kasan kifi ya zo ya tare ya zo ya nufo gini ƙarshen ta halittun nan na ruwa a samu wani shirgege shirgege ya matse ginin gaba ɗaya hmm? kada ya ɗan ƙarami ai sun masa tanadi a gini ai bai iya cin karfe ai hmm? sun tana da masa sai dai Allah wayan kuru na wayan kurullah Allah kaɗai san adadin halittunsa ƙarshen an kai abu ganin wancan to akwai wanda baka shirya masa ba ko na daban ne ai halittan Allah ma daban ce ce to ai halittan ma daban ce wa isa gilaf an san shi halittan Allah wa isanta wa ma junu junuda rabbika illa huwa to gilafai ko an san su kiran Isra'ila ne ko Amerika ko Japan ko ina ne yakacin nan ne mutane ne suka yi amma halittan Allah wa ma da junuda rabbika illa huwa in ba Allah ba Allah mai halitta za halittar Allah in ta samu ta ta shiga ciki ta zama haka ta kwanta wuta na ci wanda sarki aka bata kai in ka taɓa wuta ka shiga rigici shi ko in ya ga wuta ya samu ni'ima ya dinga yawo a ciki kawai ya bulla daga na, o ya koma sai ya kona ya koma nan a irin wannan an yi kunaman wuta akwai macijin wuta ai in an ce Allah an gama babu wani tanadi da za ka yi wa Allah kai dai ka ga abun da ka gani ka ji abun da ka ji amma dole ka koma kamar yadda ilimi ibi zuwa ga Allah. Uma utitu min al-ilimi. illa kalilan ba za a ce maka ka san sunan in sun yau su ce duk duk duniya wanda ba taba ka duk ba ai wani halitta da ta fata ka kai malam ba ka san halitta ne ba wallahi ba ka san ta bane ba yanzu ka dubi me yake da suna uh, jimina nan karfe zai ta haɗi har wuta ba ku galwashin wuta ta dinga tsinta tana haɗewa so wani tanadi ne kai zo ka haɗe ɗan eh, kafi ta wayo su ɗauke to to ganga wannan to wai san irin halittar kuma don dai tsoron ta ake jewa ba ake da wanda suka kiwata su ai za ga akwai sirri tare da ita wasu asararo na Allah kaga ita an shirya ta kawai ta yi karo da abu wannan filan ta samu wannan filan ta samu wurin wasa ta juya da gudu ta daka ta kim sai ta koma wata gudu ta danta sai wacce ba ta biyo ta wanda ma sai ta kishi kim kishi kim aka sai ta dukan wurin kirjin nan wata halitta ce ta ala duk wanda ta buga ga ɗan kancan sama a sama kamar maciji a ƙafa rikici to nan wanda ke to waye mun san abin da ke cikin ruwa sittuna mila tuluha asaba sittuna mila mil fa ba hawa sittin ba la mil sittin a sama kuma Allah ya dai sassaƙa duk ya yi gidaje a ciki daban-daban sittuna mila tuluha a fil jawi a Najeriya ko akwai dutsen da ke mil sittin a sama nan ne za a zo wurin ka na duniya can bai kai mil sittin ba to to ballanta da mu da mu da duwatsu muke da su ma Tun da Najeriya ba ta cikin kafashe masu duwatsu yau to to kaga bai kai sama ba to wannan kantin to ya da kaga da za ce mutu je ya rara kenan ya kulle nan ai sassaka nan ya sassaka ai menene ai gidaje a ciki karshen ta sai a dinga zuwa ana biyan kuɗi ana shiga sai an mai da kuɗin sassaka to dai wancan naka ne kai kadai kai ore na zai tsada sai hm? kwada amma za a samu ana samu yanzu ba ga mai neman Najeriya bai da haukace ya kashe ya murtse ya danne ya bada kuɗi ya yi wane ne ya kira wani daga waje ya ebo mata wani wurin, ya ebo ‘yan yara wani wurin, ya haɗa wannan ya haɗa wannan kawai abin da yake so a bashi sarkin Najeriya kuma na shekara hudu amma ga mu masu neman aljanna din din din ka dubi idan ce da muke ji kai wa ma qaddarna Allah haqa qadari dole muna ana tuhuntan mu ba mu san Allah ba ko ba mu imani mun yadda da dan imani da muka yi Allah da gaskiya akwai Allah amma ba mu imani da Allah ba aikin da muke ba aikin wanda suka san Allah ne ba ba aikin da suka gaskata Allah ba, ne ba. ko irin imanin mu kenan ko irin hankalin mu kenan ko ba mu da hankali ne to amma ya in ba mu da hankali don me muka fifita duniya kai saboda ita mun ga gaskiya mun ga a haƙiƙa magana ai santa sittuna milan uluha fil jawwi yau ga me neman ta ina bacci in ya dauko waya ya kasa bacci amma ya koma wajen bautan Allah ya kama bacci kaga daga gani fi kulli zawaya fi kulli zawaya a duka kononinsa a ajamalun nisiwa ne akwai matar da tafi mata kyau kuma wannan guda ɗaya ta kashe kai kaɗai kai da da ni da wani lokaci ce kai abin da zai samu sai samu wani aljanna sai zai shahada kawai in ya samu shahada shine zai same ta kyauta Idan in aka ji aka kashe ka dai shahadar ta karɓi domin Allah ne ka samu wannan kyautan amma ka zo aiki za ka yi to amma shi ko mai aljanna ce la ta kana aka yi ya ibadiyal ladina asrafu saboda haka nan gangara kawai mu je kawai a janna wanda ya manta ta da shi in ya ta da fada a bashi a wuce jami afala yushahidu ba'daha ba'dan wa hadzal الاتساع مكان Ah يغشى jami zai shiga duka mutum sai ya je duka wa'annan mata na ciki zai bi ɗaya bayan ɗaya sai ya tara da su ya yi wata a wurin wannan ya yi kwana kafa a wurin wannan ije ya tafi shakatawa mata gida an batta nan ina mijin ke ce ina abin da harkar da ke gaban ta ma ishe ta ba ta tunanin akwai wata to mala mil sittin gidajen mil sittin bai kai mil fuloti goma ma nan fuloti sittin nan akwai kuma a garin nan mai gida fuloti sittin sai dai je daji lota sattin kamar misalin a ce irin gwanan uh, jamilu ya gwatsi na ya tare a ciki ya koma ya gidajensa a ciki to ba zai kewaye masa gidan da me zai kewaye filin ta inda wani ba zai hauro ba yakshal jami'a fala yushahidu ba'dhum sashi ba sa ganin ba'dan sashi kai ka ce sashi ba su san da sashi ba ma ba sai shi kaɗai ogan tunda shi ya zo duniya shi ya yi aiki shi yi menene shi kaɗai wancan an shirya su saboda kawai dadada masa ne aka ga wannan kaɗai ya isa ka tsaya ka yi aiki ya isa ka koma daji ka karantar ya isa ka tafi ka isar da addini duk inda idan ka tafi ka bar gida ba ka waiwaye yau sai ka tafi dawa ka yi akwai wani gari kinkin ne na ruwan gari ta ne na ruwan ɗan tudun wada bai ya ba tudun wada in kana cikin garin kano ba ka so ka fita kana nan ciki dan cikin zaria bai san bari titi nan bai san fita daga titi ya koma kawai gani ke zai halaka to ban sana tafi da'awa ai malam bello idan zaka fita da'awa da kai da matar ka za ku ci to shi ne aka san baraka dawo ba ka tafi dawa da gaske amma iyali na nan za ka je ciwa-ciwa wannan yi ne da'awa ciwa-ciwa wazin malam umar abuja na ce ka kyale ni na daina zuwa me kake so to yanzu in yi to to ai na me kake taɓo ni in ana tafiya ka buga misali da ni kai karatunka ina ji ka ba mu yin misali da ni <laughs> ba su duba masallaci ya yi gaskiya ne na faɗi na yi zana ce ta tun da kaga dama da kai da shi ake turawa kun fi kama ba ba na ba kwana ba to ai nan da an ci da akwai ko yanzu ba ga ba dubi yadda kai ki ba dubi rigarka dubi wacce rigar da kake sa mai ki mai addunan nan ko ka ba da ita ba ka bayar ba ya ga shal jabi'a fala yashahidu ba'dhum ba'dan wa hadal ittisa'i wannan shine faɗi makani wa hada makanu muttasi'u to kaga wannan fa wurin tanti ne wurin shakatawa ne ba wai gidan dan aljanna bane dole aljanna fiha ma la ainu Gidan gidansa na din ya zai kasance kaga kai baccin ka baka da makoli tabi oh littafin Ibrahim ne ka kaɓe hannu ha ya za ka ɗauka masa littafi fashi ne ya ba gani don dai ana aiki ne ba za ka kwanta ka ba fiha baka si kai baccin ka fiha maka sirun bihal abuwabu min zahabin wado min zinabil murjani fiha a cikinta akwai makafiru akwai gidaje kosuru alkafaru jam'insu maƙasir akwai gidaje a cikin tantin to da malam kilomita mil sittin bihal abuwa bumin zahabin suna da ƙofofi na zinariya wanda yau a zinariya jiki ake hudawa a makala ta wai kwalliya ke zinariya ita ake ɗauka ana fa a wuya ana tinkaho ana yanga da ita to can alahi a aljanna kofa ce wannan shine abun banza wa durrin da ainihin duwatsu masu tsada zina bil murjani an musu kwalliya da murjani ka biya ma la ainura wa khiyamuha mansubatun bi riyadiha وشواطئ الأنهار ذي wa وخيامها تنتن banda wannan babban akwai ƙanana a ciki tantunan ciki mansubatun biriyadiha an kakkaba su a dausayi an ka tafi dausayi dausayi sai ka daga wani tanti wurin shakatawa ga wancan tantan wurin shakatawa ga kayan shaye-shaye a ciki kayan tsotse-tsotse kayan menene ko ina ka je za ka canza kaya wurin ka ne ka shiga ka samu abun da to abu da kayan itatuwa ne ke tsira ke kala-kala sai dai ka ɗauko ɗinkin an gama ɗinkawa wanne irin kakkace yana irin wanda kake so a zuciyanka wanda ka auna sai a zo maka da wanda ifi wannan kyau ga irin naka ga wanda ya kyau ɗauki ɗaya riga da wando da da su da zuwaita da take cike da sauransu sai dai gasu a dunkule ganye ne in ka kamo sai ka gani ah ashe kaya ne in ka bare kaya ne wancan ma kuma kana ciro shi wani ya sake bulluwa a wuri ko za ka ƙara irinsa ya baka sha'awa in duk ba su yi maka gaba da baka zubar ka ce alhamdulillah ya sabace su koma inda suke sai dai sai abin da ka gaddara zuciyarka ta jama'a kuma ta shi kada ya zama a ce a rabonmu wannan karatu me aka ce rabonmu wannan karatu mun tafi ka san mu kenan wannan labari kada masu abun bai yi ba kamar dai ma ce ne tun da babu wani mitin da za mu ce jama'a to yanzu kai me abu ne kai kuma zauna mu tattauna ya za a yi shi ba wani tattauna da za mu yi ga littafi ga aiki a shimfiɗe ga menene kawai in ka ji ana cewa a yi tsari a yi tsari tsoro ne kawai a fata aiki kawai ka daina kallo na neman na daina kallon ka aiki kawai in ga me zan tara daina kallo na ni ma na daina kallon ka mu ga me za mu tara me za mu je mu haɗu a can kada a waye gari kai ka tsallake ni ban tsallake ba ya kamata ka san yadda za a yi mu haɗu a ciki mu haɗu a ciki ni ma yi min gargarwa wani kafa ka bari ka sake ba a haɗu a ciki ba wani kafa ka muna cikin riski ya kamata mu koma gida dole ne mu koma gida ke dai shi ke ba ku isa ba ba dai aljanna da adamu babanku yake ciki wato ba za ku shiga ba kuma ba Allah ne bai baku ba ni na hana kai ka hana ce ni ne aljanna ba rabu ba ta masu mu zuba masa ido ya dace a yi biyu babu to bari mu gani ai kai ma halitta ne ko ce ni ma halitta ne ko halitta ne Ta ai ko ya kamata mu yi aran gama da kai ga garanti muna da shi daga can idan muka fito wurin aran gama da kai Allah ya ma shi da mu an gama sai kawai sai ka danno kan aiki ka game ka rai ka wanda zai ce kakkai kana son ka gan shi ya ice kakkai ta ba shi mamaki saboda haka nan masu baton biriyatiha washe watsayar an gagaban ruwan ya ne mai gudanawa shi ma gaban ruwan an kawata shi an yi tantuna in gaban ruwan take baka sha'awa ba wai in aka je ya kari aka je kallo da shi ruwa ne aka je kallo dabbobi ne ko babu ruwa akwai ruwan amma dai ba asalin ruwan ne abin kallon ba dabbobi ke kai mutane to can wannan tanti ba wanda babu a ciki kila nan zaka ga kura mai kahon huna akwai dabbobi kala-kala ma fil khiyami siwallati law qabalat lin nayyirai لقلت من kasifani ma fil khiyami babu wani abu a cikin tantunan nan si wallafi sai irin yarinyar nan da lauƙabalat linnayyiraini da za ta kalli wata da rana yarinya ce a ciki kyanta da haskenta da za ta kalli rana za ta yi kusufi ko kuma a ce a'a da za ka kalle ta an ka kalle rana sai ka ta yi dushi dishi ya aka yi rana ta kawai ce ba dushi dushi sai ba wannan ce ta fi ta fi kamar yanzu misali a ce maka yanzu ai kaga ga rana yanzu muna ba muna ishirin da ba yanzu ko ka kalli wata ba za ka gan shi ba ko me yasa ya yi dushi dushi me yasa ya yi dushi dushi hasken rana ne baje shi to akwai yarinya a ciki abin da za ka kalle ta wacce take in ka in ta kalli rana ka haɗa ka kalli ta yi muƙabala a rana rana za ta koma dushi dushi za ta baje hasken rana kamar yanzu da rana ta baje hasken wata ai ba haske ne bai da shi ba yana da haske amma hasken rana ya kashe shi to haka ita ma lau linnayi raini. kada bai kamata mutum a duniya ka bata ka lokaci akan mutum mata ba ce kin ga in za ki shirya mu nemi aljanna bismillah in ku baki da bukatan aljanna ayi gaba sauka lafiya salamu ka ɓata wa kanka lokaci wata ta halaka ka kana hidimarta a waye gari ka bar bautan Allah sai a sai na wancan gwamnati ce kin ga zo ki tafi gida akwai samari da yawa ki ki aura ni ma akwai mata a aljanna da yawa zan nemi wacce ta aljanna ke ki ki nemi samarin duniya ki aura sai ki amma ni ba zan bata kai na lokaci aka ki ba an ba su kuɗi ne gwamna shugaban ƙasa ya ba su kuɗi ni na gwamna ga sabuwar amaryarsa shi ma ɗan gata ne amma da aka je kuɗin da aka ba su kuɗa ka ce ga wannan kai hidiman gida sai ya ce mata mai kasuwanci kin san garin na akwai kasuwanci za mu samu kuɗi kaga ƴaƴanmu da menene mun huta ta ce gaskiya ne yi? sai ya ɗauki kuɗi ya sadaukar da su ga talakawa ko inda ake bukata a'a haran na ana tana tambaya ga wani dan wanta zai ya labarin kasuwanci mu ce kai kasuwancin na yi ana cin riba ɗaya fa ana ninka mutum ai na samu wani kasuwanci mai riba ɗaya ana ninka shi goma sai abokinsa sai haka ya sauko ya yi ga dariya sai ta ce kai wani gaya min gaskiya na ga wani na dariya ne ke faruwa sai ke ba ki da hankali ne wanda dai zai miki kasuwanci wannan ne zai je kasuwa ya sayo ce zai sayar ciri ba? ya yi kama da masu yin haka ta fashe da koka yanzu kuɗin nan gaba ɗaya kaje kasa daukar da su shi ne ce wata kin ga tsaya bari in sake ki sake ɗaya akwai samari da yawa je ki aura ina da ki a gidan aljanna na samu lokaci ma miƙin bauta Allah ya daida shi to ga kaga wanda ya imani ya kalli wannan da kyau ya yarda gaskiya ne ga bai canza rayuwarsa ba to cikakken munafiki ne <laughs> ina zaune da ku ne da jiki <laughs> amma wallahi ba tare da ku in dai wannan karatun bai canza ka ba a akwai alamar tambaya ka. munafiki ne kai musulmi a sarari amma zuciya kacan akwai wani abu da ke cikin zuciyarka sau da haka nan to haka menene ma linnai ne ko menene linnai ne ne gaba la qulta la qulta ko la qultu qulta munkasifa ne ai wannan nayirai ne sun yi kusufi saboda haskenta lillahi ha tikal khiyamu fa kam biha lil qalbi min ulakin ومن أشجاني لله هاتيكا نالن تيما دا الله وإنن تنتونا هاتيكا الخيام تنتونا نن نعم. دا أبن دا كي تكين تنتونا نن نعم. دا أبن دا أكي تنتونا نن نعم دشي كاي فكم بها للقلب فكم بها من علق للقلب راتيوا نوا سكي دشي غزوتيا دول زوتيا تا راتي دسو da dama zukata sun rataye jin wannan sai dai in baka gane ba amma dole kai shi mutum na iya samu ce mutum zai iya samu ce to ba ko in Allah da zane mu wa min ashjani na soyayya ba kyau ne ba a da shi ba ba kuɗi ne ba ta ce ganin abin da ishi su ne fihinna hurun qasiratu tarfi khair ratun hisa hunna kai ruhisani ya dai ko bacci ne ya kama ku ko tashi hankali ɓacin rai ne eh tabdullahi akwai ɓacin rai akwai kallon shi a ah, yanzu in mutum bai shiga nan wurin bai na za ka shi ya 'yarsa in fa baka samu kanka nan ba baka na wuta ne kuma duniyar nan karewa za ta yi ta ma ɗauko hanya mun ishe ka misali kalle mu ce mai mm, mai da kai haka ce na kan hanyar tafiya ne na ma yi sa'a da na kawo yanzu abokai na duk sun wuce kuwa ko menene yake da su da mm, taliya taliya dai bata ji daɗi ba fihinna a cikin wa'annan tantuna horon akwai mata masu fararen ido tsakiyan baƙi ƙasiratun ƙarfi masu taƙaitar da gari i suna taƙaitar da gani idan ka ga da baka sake kallon wata duk wacce za gani za ga ba ta yi ba kaga ta takaita magani ta hana maka kallon wata saboda ta riga ta kame zuciyarta ko kuma ɗaya fassaran ainihin ba su tunanin wani sai kai dama ma'anan kasira ta tsarfi biyu ne wa in ma kenta zai saka ba za ka sake tunanin wata ba wa in ma ita ba ta tunanin kowa sai kai sabanin duniya in tana in eh, kana nan ana yi ta kai yau ana yi da kai gobe yadda ka ta ta baka labari kai Allah yayi halitta wa wani kai wani na da kyan gani ce a wani na da kyan gani wani ne mai kyan ganin ba wani ne masu <laughs> hmm? ko ko abokin ka ne ce wani na da kyau bai ce kai ba ai sai ka ce ya kai ni bai ba za ka fawo nifi ka kyau ba to kawai gari ba ta kana baka labari akwai wani mai kyau kaga idon ta ya wuce ka ya je kan kansa Tausu ba sa haka eh? eh eh kun je kwas Harcourt

to kaga wata masifa ya ji kuma karshen ta tun da kai kuma ya aka ka ji eh au ba ma cikin ku ne ba a'a a TV take kallon shi ba na ana yin haka to ai sa ake ganin masu wa'azi na ake a kyabana su duk ɗan namiji dole da ya hana matarsa zuwa irin wannan wale-wale kana da mace ƙarshen ta sai ka waye gari ta daina yi da kai yanzu Kana ce baka maka ƙarayi wani ya fi ka kyau hmm? abu ya yi yawa gaskiya ne sai eh, kwana dai rike iya ilimin sa iya nan a rike mu bari mu shuru mu rike namu sai hin na horon Ah, ai kaga waccar ai ta musamman ce kuma cikin su akwai su da yawa mil fa sama ne fa yake da mil 60 ai kaga duniya ce gaba kiɗe ta ka a ciki banda nan akwai kuma su mata kuma dabban su kuma su suna nan inda aka kebe su banda waccan hmm? ai maganar nan da aka faɗi Abdullahi fihi amala ainu ra'as wala khatara ala qalbi bashari uzunun lam tasma mithlahu to haka hawru qasiratu tarfi na fasara qasiratu tarfi ne khairatun fiyayyu hisanun kyawawa hunna khairu hisani khairatu akh hisanun hisanun fal جهد wal والمتفقان khairatun akhlaqin suna da هالاي da dama za ka ga kyakkyawar yarinya amma ba ta iya mu'amala ba. Mu'amalan ta ya ɓata maka gaba ɗaka daina ganin kyanta, to so ga kyau ga mu'amalar. hisanun aujihan masu kyawun fiskoki fal husnu wal ihsanu muttafiqan ai ya isa haka kama yawa gobe kyanta ka ai wannan littafi ashjanu sha'awa shajanu bege amalul qulubi kai ku dakwa amalul qulubi an gama wancan kuma sai goben Allah kai mu